This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labarun duniya za mu gabatar da hira da shugaban karamar hukumar gambarun gala jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya akan kokarin da suke yi na maido da 'yan gudun hijira daga fotokol kasar Kamaru. Kada kuma a mance kamar kowace rana Alhamis za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun kasar ghana suka mai da hankali a kai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran biyo bayan hare-haren da mayakan sa kai suka kai a biranen paris da beirut da kuma tunisia waɗanda ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kaiwa Shugaban Amurka Barack Obama yana kwantar wa Amurkawa hankali akan barazanar a kawo hare-haren ta'addanci a nan Amurka a daidai lokacin da ake hutun cika-ciki da aka fara yau Alhamis har zuwa ƙarshen mako. a wani jawabin mintoci shida da ya gabatar shugaban ya faɗa jiya alhamis cewa jami'ai masu aikin yaƙi da ta'addanci da sojoji da sauran jami'an tsaro suna ci gaba da sa ido kan barazana a nan cikin gida da kuma ƙetare idan har aka tabbatar da sahihiyar barazana za a sanar wa jama'a baki ɗaya ya ce suna ganin yana da muhimmanci mutane yayin da suke gudanar da harkokinsu su kuma sa ido ga abubuwa da suke faruwa. Mr. Obama ya yi magana ne bayan ya gana da shugabannin hukumin tsaron Amurka. Ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov ya faɗa jiya Laraba cewa akwai alamun harbo jirgin saman yakin ƙasar da Turkiya ta yi an kitsa shi ne da gangan domin a takali Rasha, duk da haka ya ce Rasha ba za ta yi yaƙi da Turkiya ba. Lavrov ya ce al'amarin zai sa Rasha ta sake duba dangantakarta da Turkiya. Ya soke ziyarar da ya shirya zai kai Ankara jiya Laraban, amma ya zanta da takwaran aikinsa na Turkiyan kuma sun amince za su gana cikin kwanaki masu zuwa. a halin da ake ci kuma ɗaya matukin jirgin da Turkiyya ta harbo wadda ya yi amfani da laimar tsira daga cikin jirgin yanzu ya isa wani sansanin sojin rasha bayan da sojojin siriya suka ceto shi a wani lamari kuma jami'an tsaron amurka sun ce suna sa ido kan rahotanni da suke nunin cewa an kai farmaki da jiragen yaƙi kan wata tawagar motocin ayyukan jin jiya laraba kusa da garin azaz da ke siriya kimanin kilomita shida kusa da kan iyakar ƙasar da turkiya jiya laraba da rana paparoma francis ya sauka a birnin nairobi kenya inda ya sami kyakkyawar tarbo daga shugaban ƙasar uhuru kenyatta tare da tawagar makaɗa da mawaƙa da masu rairaye wannan ne zangonsa ta farko a ziyarar kwanaki shida da zai yi afirka da za ta kai shi uganda da jamhuriyar afirka ta tsakiya yan kasar kenya sun fara hallara kan babbar titi da fafaroma zai bi yan sa'o'i kafin ya isa yan kasar mabiya ɗariƙar katolika da ma waɗanda ba sa bi duk suna cike da ɗoki da murnar wannan ziyara ƙoƙarin haɗa kan jama'a daga ƙabila da addinai daban-daban yana daga cikin manyan burin fafaroma francis kuma ya taɓo hakan a jawabin da ya yi a gidan shugaba kenyatta Kenya dai ta fuskanci hare-haren ta'addanci daga mayakan sa kai na kungiyar Al-Shabab yayin da a jamhuriyar Afirka ta tsakiya zangon fafaroma ta karshe har yanzu tana fama da fitinar kan saɓanin aƙida. Da aka tambaye shi baya fargabantar zoma yayin wannan ziyara fafaroma france ya kara baki ya ce shi ya fi damuwa ne da cizon sauro. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Tunisia kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai ranar Talata kan wata motar bas ɗauke da dogarawan fadar shugaban ƙasar har suka kashe akalla mutane goma sha biyu. A cikin wata sanarwa da suka wallafa a dandalin sada zumunta jiya Laraba, kungiyar ISIS ta ce wani ɗan yakin sa kai mai suna Abu Abdalla Al-Tunisi ne ya kai harin ya kutsa cikin motar ya samu nasarar kashe akalla mutane ashirin waɗanda kungiyar ta kira mutane da suka yi ridda. Motar tana tafiya ne a tsakiyar babban birnin ƙasar Tunis. ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta faɗa jiya laraba cewa an kai harin ta wajen amfani da nakiyoyi masu nauyin kilogiram goma da aka ɓoye cikin wata faramala ta masu kai hare-haren ƙunar bakin wake sanarwa daga ma'aikatar ta ce gawar mutum na goma sha uku da aka gano sun haƙiƙance ta ɗan ƙunar bakin waken ne ta ƙara da cewa ana auna ƙwayoyin halittar gawar domin tantance ko wane ne. hakanan tunisia ta ba da sanarwar rufe kan iyakarta da libya na kwanaki goma sha biyar domin hana ƙarin hare-hare a cikin ƙasar hukumomin ƙasar sun ce sun hakikance dubban 'yan ƙasar sun je libya da iraki da siriya inda suka fafata kafada da kafada da mayakan sa kan isis labarin duniya kenan kuka gama ji sabu imam aliyu ya karanto shugaban ƙaramin hukumar gambarun gala jihar borno arewa maso gabashin najeriya alhaji abdulrahman abdulkarim ya shaidawa wakilin sashen hausa haruna daudabi cewa insha allahu kan ƙarshen wannan shekara suna fatar kwaso 'yan najeriya da ke gudun hijira a fotokol ƙasar kamaru a sakamakon hare-haren 'yan boko haram da haruna muna cikin matsala amma allah ya kawo mana ya maida mana abu da sauki kuma akwai mutanen da suna fatakol akwai abincin da aka tanadar musu da za mu je mu kai musu kamar karshen dai wannan shekara da kawo ya cika 31 disamba za mu share gari mun da tafiyan mun nan za mu sa matasan da suna can da yardan jami'an tsaron sun tabbatar mana babu mai cikin gari suka bincika suka tabbatar mana lafiyan gari to za mu sa dinga share gari to ana gama share garin shi mai jirma ya a already ya bada directive za a ja kafa wutan eh, eh, da zai bada hasken rana da wasu ranar nan nan da daddare ya samu wuta cikin gari kafin ma a samu wuta da su injina da sauransu a fara ayyuka. Koya matsayin waɗannan 'yan gudun hijira ne da zaka ke zama a wannan ƙasa na Kamaru. Ni da matsayina na chairman na local government wana ina dan magana da hukumomin cameroon tun da mu muna makwabta da su to za su dan mana hakuri kadan jama'a mu nan gaba ba su jima za su dawo to dole mu je mu kawo mutanen namu ne kamar mutanen ku da suke kasar kamar wato a protocol kenan za su kai adadin mutane nawa ne eh cameroon ka san mutane wa waze ne ba amma area protocol kadai mutum dubu goma sha biyu lokacin da wannan gwamnatin cameroon sun rubuta mana sun ce mutane mutum dubu goma sha biyu mu zo mu doke su kamar har zuwa yaushe ne za a dawo da waɗannan mutane zuwa gida najeriya insha Allah nan da kashe wannan shekara kan ba mutumin gala daya wanda zai rage a Cameroon ko da suna kusuri ko da suna chat ma duk wanda yana sun zuwa zai dawo da kamar batun kulawa da waɗannan mutanen idan har sun koma kamar akwai wanda da kwai shiri eh dama akwai abubuwan da muka tanadar amma shi komai yana dangana kan yadda tsaro yake ka san gamborun gala gari ne na kasuwanci abunda muna roƙon alfarma daga shi mai girma shugaban ƙasa da kuma sojojinmu tunda chief army staff biya sun san area kuma mun ji kwanakin baya shi controller general na custom yace za je aje custom post na gamborin gala fara harkan kasuwanci to yanzu mu ba zama cikin gari ba ne mu hanyar nan daga maiduguri zuwa gamborin gala shine a buɗe mana wannan hanya saboda in yanzu mutanen mafa sun zauna mutanen jikuwa eh, sun zauna to ana soyi suna patrol hanyar nan to kasuwanci ya bodo to kuma akwai gadan namu da ta rushe soyi sun sa mana gada na temporary to shine wannan kuma alfarma muna nema don dama hanyar gwamnatin tarayya ne suna kan aiki to shi mai girma ya yi mana alkawari zai yi hanyar ba da mun federal government ta sa mana hannu akai a samu a samu mana gadan na in ba yi ba harkan kasuwancin namu ba zai tafi ba duka haukan mai hauka cikin wuta ba zai iya su haka rabo in ya yarantse hasada za ta yi aiki wa haka gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka duk karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da kaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka na da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura ta rame kafin mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya a ci gaba da shakatawa da wannan waka kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa haka ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya daukawa haka aiki in yayi ɗiya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba ga ungula za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba duk na kurma wurin fada ba zai tare zaki ba furci dodo mai yi ba za ya ci riba ba mai ya haɗa bari daga da idan ba sharri ba me ya samu jiya rana to ba za ta yi yawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me yasa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta ɗaukar da karma ce gaba haka tamba ta shiga rungu ba ta cici kusa don mandawa ba haka yaya ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abokan a hannun kuka hakan nake gani bai dacewa haka a kun dan hausa ba za ya yi kama da babarewa haka wa ya ce muku wai sata gidan barawa baran cecewa haka me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon Allah wa haka kun san dan damusa ba za ya jura kallon kada a mance da cewa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc lokaci ya yi da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyayen muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka. ga nasiru yakubu birnin yaro da tanadin da shi da sauran wakilan sashen hausa suka yi wa wannan fili a yau hajjajin Jummai sannu da ƙoƙari A daidai lokacin da ake aiwatar da rigakafin cutar kyanda ga ƙananan yara a faɗin Najeriya, a jihar Bauchi ana sa ran yi wa yara miliyan ɗaya da dubu ɗari shida allurar rigakafin kyanda, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu. Wannan bayanin ya fito ne ta bakin Dr. Mansur Dada mai kula da ɗakin tara bayanai dangane da cutar polio da sauran cututtukan yara. Yara da yawa wanda suke yana ɗaya daga cikin manya-manya abubuwan da yake jawo rasuwan yara musamman ma yaran da ba su kai shekara biyar ba shi yasa aka ɗauki matakin sa shi a cikin wannan din eh, rigakafin yau da kullum da kuma kamfen so kuma sun samu a ce dukkan yaron da eh, yake wannan eh, tsakanin wata tara zuwa hamsin da tara a samu a masa wannan rigakafi yanzu ka kama a jihar bauchi yadda muka tsara shine fatan mu a ce a cikin kwana biyar dinnan da za a yi rigakafi a samu a ce yara da suke wannan mun lissafin yaran da suke tsakanin wannan watannin miliyan ɗaya da dubu ɗari shida so muna fata a cikin kwana biyar nan za mu samu mu wa yaran nan allura a dukkan ƙananan hukumomi guda 20 da kuma wards wards 323 da ke jihar nan idan muka duba eh, ita kyanda wahalan ta dewa har ma ta kan jawo rasuwan yaro so na ga iyaye shine wannan gangami da za a yi na kwana biyar daga 21 zuwa 25 ga wata wata dama ce ga iyaye ya kamata su yi amfani da shi su fito da yaransu da suke tsakanin wata tara zuwa 59 don a samu a musu wannan rigakafin don zai taimaka musu sosai wajen kare su daga kamuwa da kyanda a nan gaba ka duba rukunonin mutane eh, eh, ma'aikata yanzu ga 'yan jaridu dai ku kanku yanzu wannan eh, bita da muka yi mun yi ta da dan mu wayarwa kanku a ku ma'aikata eh, ma'aikatan jarida saboda yanzu eh, ma'aikatan rediyo za su je su watsa eh, rediyo wanda suke aiki a talabijin za su je su watsa a talabijin wanda suke aiki a jarida za su je su sa a jarida so kaga ta nan ma duk bayanin da ake bukata a kai al'umma zai je bayan wannan so bayan wannan kuma a su masu aikin masu aikin alluran kyanda na rigakafin kyanda mutum bakwai ne a ciki akwai town announcer eh, wato mai shela mai ya kuwa ko wanda zai zaga cikin al'umma ya faɗakar da su ya yi ta bayani dalla-dalla saboda eh, iyaye su fito da 'ya'yansu so kaga akwai mata ake yi. Eh, bi da bi har zuwa ƙasa wanda zai taimaka wajen wayar da al'umma da iyaye su fito da 'ya'yansu don a samu a musu rigakafi. daga a cikin kowane ward yau in suka je wani unguwar suka samu su kai wa yaran da suke wani za su bar wajen washe gari su koma wani waje ko kuma su kai awa ɗaya awa biyu so za su dinga zazzagawa ne su akwai tim kala biyu akwai wanda suke zaune dindindin akwai wanda za su dinga zazzagawa so ta haka muke fatan dukkan yaran da suke cikin tsakanin wannan wata tara zuwa hamsin da tara mu samu musu wannan rigakafin. mai kula da ɗakin tara bayanai kan cututtukan rigakafin ƙananan yara kenan dr mansur dada Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Kaduna ma ana sa ran yi wa yara miliyan uku ne rigakafin. Malam Hamza Ibrahim Ikara babban jami'i ne mai wayar da kan al'umma da ke hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kaduna. ya shaida mana hakan a wani tattaunawa da muka yi da shi. Wannan hukuma ta kula da lafiya a matakin farko tare da ma'aikatan lafiya ta jihar Kaduna da abokanmu da suke tallafa mana wajen harkokin kiwon lafiya wanda suka hada da hukumar lafiya ta duniya, asusun kula da lafiyar kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF, CDC da duk masu tallafa mana wajen wannan aiki mun riga mun ɗunguma wajen wannan rigakafi na kawar da cutar kyanda ko bakon doro kamar da wasu suka fi sani aikin ya riga kan kama ranar asabar a dukkanin majalisun kananan hukumi 23 da suke nan jihar kaduna kuma mun horar da ma'aikatan akalla sama da dubu hudu domin tunkara yara kusan miliyan uku da muke sare zai a masu wannan rigakafi duk da cewa wasu kananan hukumi mun samu labarin cewa akwai dan rashin ko kula na wasu al'umma akan fitowa don karɓar wannan rigakafi so muna kara kira ga al'ummar jihar kaduna zan cewa gwamnatin jihar kaduna ta kashe makudan kuɗi don ganin cewa an samu isasshiyar magunguna don kula da lafiyar al'umma a wannan jiha saboda ka muna so jama'a su amfani da wannan damar su fito da yara su kanana daga wata tara zuwa wata hamsin da tara don karɓar wannan rigakafi na cutar kyanda ko bakon dauro. yayin da wasu ba sa fi son fitowa domin su shi wannan allurar rigakafi mafi akasari kuma akan samu wasu al'umma sukan so ba kai gare su ba ko kuna da rahotanni akan irin wannan al'umma wanda ba kai gare su ba to muna da su to amma yanzu dabarar da muka bullo ta kamar yadda ka sani wato mun keɓe cibiyoyin gudanar da wannan rigakafi guda dubu bakwai da da tamanin biyar a faɗin ƙananan hukumi ashirin da uku na wannan jihar kaduna to duk da haka yanzu mun sake ƙirƙiro wasu mobile teams wanda ke za su rika matsa daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa don saboda wuraren mutanen da suke da nesa da ba za su iya samun damar wannan al'amari don mu tabbatar cewa kowa ya samu wannan ma rigakafi har ila yau kamar yadda kasai mun keɓe kwanaki biyar ne don gabatar da wannan rigakafin amma saboda ganin yanayin yadda al'amuran suke ba mamaki za mu ƙara kwanaki akalla kwana ɗaya ko biyu don mu tabbatar cewa dukkanin wanda ya kamata ya samu wannan rigakafi ya samu wannan rigakafi domin me gwamnatin jihar kaduna ta riga ta na wadatar mana da komai da komai da kan aiki saboda saboda kai in Allah so duk abin da zamu zamu tabbatar cewa al'umma sun amfana da wannan magani wani illa ne yake da shi ga yaran da aka ki musu rigakafin nan to babban illa za ga wani yaro zai kai ga ya ya naka samu shi kasance baya gani wasu ma ba sa ji ga abubuwa masu dimmin yawa za su iya jawa a ƙarshen ƙarshe ma ana iya rasa yaron gaba ki da wani jawo hankali za ku yi matsayin ku na masu wayar da kan al'umma a ɓarayin lafiya wannan abu ba karamin alfani da shi musamman ga yaran mu kanana domin me yaran da namu su ne jarin mu a birnin dutsen jihar jigawa iyaye ma sun bazama domin ba da 'ya'yansu a yi masu rigakafin cutar kyanda eh, ni ‘ya'yana babu wanda ba a wa rigakafin kyanda saboda tana da muhimmanci duk ‘ya'yana ni kowane ya musu saboda ina ganin kyanta wannan rigakafin kyanda tana da muhimmanci in dai an wa yaron rigakafin kyanda ko da ta kama ka gaba za ta zo maka da sauki. To shi ma a nasa bangaren Dr. Umar Also wanda likita ne a asibitin ƙwararru na Rashid Shakoni da ke birnin Dutse ya yi ƙarin bayani game da muhimmancin rigakafin cutar ta kyanda. Wato shi muhimmancin wannan rigakafi na cuta ta kyanda na ɗaya zai kare yaro da kama da ita cuta ta kyanda. Idan ma kuma an yi wa yaro rigakafi to zaki ga ko zai kyanda tasa za ta zo da sauki. ba kamar sauran yaron da ba a mashi rigakafi za ki wani yaron ya kamu da ciwon ido wani ma har makafanci wani ya samu abin nan da zazzabin tari na pneumonia mai tsanani wani yaron ma ya ta suma saboda sanadiyar ba yi musu rigakafi ba amma idan an yi rigakafi za ki ga cutar za ta zo da sauki ɗana abu na biyu muhimmancin rigakafi ne kuma idan ana rigakafi nan za ki ga zai wahala ki ga an samu abin da abin da zai zo da epidemics annoba don wani lokacin zaki kakken da takan zo da annoba yara da yawa su kamu da ita ayi ta mutuwa to idan ana rigakafi wanda suke garkuwar jikin yara ta yi yawa jikin yara ce kamar kashi casa'in da biyar na yara duk an musu wannan rigakafi zaki kowane annoba ma ta da ba a cika samun ta da yawa ba. watanni nawa ko kuma daga shekara nawa ake yi wa ƙananan yara rigakafin cutar kyanda. wato shi rigakafin na kyanda saboda kin san yara idan an haife su wata shida zuwa wata tara na farko sukan samu kariya daga iyayensu mata ta hanyar mabiya abin placenta sukan samu wannan kariya takan shiga jikin yara saboda haka wata shida na farko zuwa wata tara yara sukan samu kariya daga cutar kyanda abin da suka samu daga iyayensu saboda haka ana ba da shawara daga wata tara zuwa wata goma sha biyar a yi wa wannan yaro rigakafi na cutar kyanda idan kuma aka samu annoba ta kyanda ta ɓarke to yaron da yake wata shida ma za a iya yi masa wannan rigakafin sa'annan kuma idan yaro ya kai shekara ɗaya zuwa wata goma sha sai a sake masa wani rigakafin na biyu kenan saboda jikinsa ya samu ya samu wannan ya yi abin nan samu wannan garkuwa wadda za ta kare shi daga cutar kyanda nan gaba. To wane kira za ku yi ga iyaye ƙari game da shi wannan yanayin ciwo dai na kyanda? kiran da muke iyaye abun nan kamar yanzu dama abun nan yanzu an shiga ne na hunturun nan lokacin ta ne ita ƙyanda ta fi kama yara wannan yanayi saboda ƙwayoyin cutar za su fi yaɗuwa ta iska dama suke yaɗuwa. Kiran da muke iyaye shine nan da an ga yaro ya nuna waɗannan alamomi ya fara zazzaɓin nan ido ya yi ja ga mura ga tari a kawo shi asibiti a duba da ya fara ƙuraje. Sannan kuma ga yaran yaran da suke kamar wata shida zuwa wata tara idan ba a musu rigakafi na kyanda ba lallai da an ga a gida akwai yaro da ya kamu da wannan cuta maza maza su ma kai su a yi musu rigakafi wanda zai taimaka musu inda su ma ba za su kamu da ita ba in kuma sun kamu da wannan cuta ta kyanda yanayin zai zo rigakafi dai ya fi magani halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya da abin da ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake sake gayyatar ku a makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri baba yakubu makeri zai gabatar da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun ƙasar ghana suka mai da hankali a kai zan fara shirin jaridu ne da jaridar da chronicle mai kanun labarai ku taimaka wa kayan da ake yi a ghana in ji shugaba muhammad jaridar chronicle ta ci gaba da cewa da yake kaddamar da gangami akan amfani da kayan ghana shugaba john muhammad ya ce kayan abincin gwangwani da kuma atamfofi sabulai da man wanke baki da ake yin su a nan ghana suna da inganci na kasa da kasa amma duk da haka mafi yawan yan ghana ne suke amfani da kayan kasashen waje jaridar da chronicle ta ce shugaban da ya gargadi jama'a da su canza a tunaninsu akan kaya da ake yin su a nan ghana kuma ya gargaɗi manyan masana'antu na ƙasar da su sa alamomin gana akan duk kayan da suka yi sai kuma jaridar daily graphic wacce ta rawaito hurucin tsohon shugaban hukumar volta river authority ko kuma vra a takaice mai samar da wutar lantarki a ghana mr koko andon awafi inda yake cewa a dora laifin yawan dauke wutar lantarki da ake fama da shi akan 'yan siyasa jaridar ta ce a fadarsa dai kwamishin tsara farashin kuɗin abubuwan jin daɗin al'umma ba ta da cikakken iko na tsara farashin da ya dace saboda yawan tsoba bakin 'yan siyasa cikin harkokinta jaridar daily graphic ta ce da yake ci gaba da bayanin bayaninsa mr awafi ya ce yanda gwamnatoci gwamnati ke ci gaba da canza ma'aikatan sashen jama'a kuma da ikon nada daraktocin sashen jama'a da doka ta baiwa gwamnati na daga cikin manyan dalilai da hukumomin sashen jama'a ba su iya yin aikin su yadda ya kamata ciki har da hukumar VRA wanda take samar da wuta a cikin Ghana. idan muka leka jaridar ganin ta za mu ga ta kanin labarai mai cewar majalisar zaman lafiya ta ƙasa ne ta kira ga reshin ƙungiyar 'yan jarida na jihar yammacin ƙasar da su yi haɗin gwiwa da ita don hana tashin hankali a cikin jihar babban sakataren majalisar zaman lafiya na jihar yamma mr damien asubaire ya ce sashin yaɗa labarai na da muhimmanci wurin tallatar da sakonnin zaman lafiya jaridar ganin ta ce mr asubaire ya yi wannan kira ne a wata tattaunawa da suka yi da 'yan jarida jaridar ganin ta ƙara da cewa shugaban majalisar zaman lafiya na jihar yammacin reverend john ernest kofi shi kuma ya dora muryarsa yana cewa 'yan jarida su gujewa kanun labarai masu tada hankali wanda ka iya tada rigima a cikin kasar. ita kwa jaridar deliga ta rawaito sharhi ne da mukaddashin babban sakataren jam'iyyar ndc mai mulki koko a yudoho ya yi a kan zaben shugaban kasa a matsayin dan takara ɗaya tilo da jam'iyyar su ta tsayar da shi a ƙarshen makon jiya inda yake cewa za su iya su yi bincike su gano dalilin da yasa wasu 'yan jam'iyyar su ba su yarda da shugaban kasar ya musu takara ba jaridar ta ce a faɗar koko a yudoho an yi zaben ne a asirce don haka gano wa'annan mutane zai wahalan gaske jaridar deliga ta ce a cikin mutane sama da miliyan biyu da suka kada kuri'a dubu sittin da ɗaya da da da takwas talatin shida wanda ya daidai da kashi hudu da casa'in bisa ɗari suka kada ƙuri'an a'a cewa ba su yarda shugaban ƙasa ya musu takara ba. jarida ta ce a yayin da wasu suke kira da aja kunnin shugabannin jam'iyyar a inda aka fi samun wayannan ƙuri'ar a'a shi ko muƙaddashin babban sakataren jam'iyyar koko a yi doho ya ce jam'iyyar ba za ta hukunta kowa ba akan ƙuri'a saboda kila waɗanda suka yi fushi da shugaban ne akan yau yawan ɗauke wutar lantarki da ake fama da shi a cikin ƙasar su ne waɗanda suka kada ƙuri'an you Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku kuka bari akan faifai. Waƙa bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. Assalamu alaikum BOA America. Sunana Abubakar an Fulani daga zuwa a ramar hukumar Dankowa ta jihar Kebbi, Najeriya. Ah, don Allah su shaida wani yan mai janar Muhammadu da wani kwari su wallahi mun salata muna cikin wani hali dan jirgin amma a bangaren mu na jihar Kebbi wallahi da biyu wajen yan bunguru da ishirin don Allah don Allah ku shaida ma baba Buhari don Allah don Allah ya rage mana kuɗi. Assalamu alaikum muryar Amurka. ni ne malam isa yakubu makanikin mashin mazaunin abuja gwagwalada abuja ra'ayina a kan lamarin gallazawa mata gallazawa mata na farko ya tashi akan iyaye ne saboda ga wani iyaye za su ba a sa yara a karatun kur'ani kuma ba a sa yara a makarantar boko haka yaran nan tashi a jahilce sai talle kaga wannan ma sun fara samun gallazawa daga gidansu na ma'aifansu. Salamu alaikum biyu a yadda suka yi faransa to sun yi sun musu daidai su ma haka suka yi ɗaiɗai ya koma kan mashekiya daidai yadda aka yi faransa shi ne ɗaiɗai ya koma kan dab sai ne da kanar Gaddafi ba laifin da suka yi suka je suka kashe su a banza da wofi to su ma sai su ɗanɗana abinda suka shuka yanzu suke su ma abinda suka shuka shi za su girba su ma kuma Allah ya ƙara musu abin da aka yi musu kuma Allah ya sake ya maimaita musu so masu ji abin da daɗi su ji abin in ba daɗi so masu ji a jikinsu kanar ga tafi bai komin ba suka je suka kashe su a banza da wofi aka watsar da mutane aka watsar da ƙasa gaba ɗaya assalamu alaikum sunana istoman daga jihar adamawa. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. hare-hare da mayakan sa kai suka kai a biranen paris da beirut da tunisia waɗanda ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kaiwa shugaban amurka barack obama yana kwantarwa amurkawa hankali akan barazanar a kawo hare-haren ta'addanci a nan amurka a daidai lokacin da aka fara hutun cika ciki daga yau alhamis ha zuwa karshen mako a wani jawabin mintoci shida da ya gabatar shugaban ya faɗa jiya alhamis cewa jami'ai masu yaƙi da ta'addanci da sojoji da sauran jami'an tsaron amurka suna ci gaba da sa ido kan barazana a nan cikin gida da kuma ƙetare ministan harkokin wajen rasha sage lavrov ya faɗa jiya laraba cewa akwai alamun harbo jirgin saman yaƙin ƙasar da ƙasar turkiya ta yi an kitsa shi ne da gangan domin a takali rasha duk da haka ya ce rasha ba za ta yi yaƙi da turkiya ba lavrov ya ce al'amarin zai sa rasha ta sake duba dangantakarta da turkiya lavrov ya soke ziyarar da ya shirya zai kai birnin ankara jiya laraba amma ya zanta da takwaran aikinsa na turkiyan kuma sun amince za su gana cikin kwanaki masu zuwa to sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin ciki har da filin sai bango ya tsage wanda alhaji ubamana mataimakin daraktan yada labarun hukumar alhazan najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai alice daga nan birnin washington dc na ke mana fatar alheri a wani lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.